بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba muna kawo muku tarjamar al-mu'allaqatu as-sab' ko al-ashar wanda mun kammala mu'allaqa ta Imrul Qais mun yi ta Tarafat ibn al mun yi ta Zuhair bin abisulma yau kuma gashi insha Allah za shiga ta Labid ibn Rabi'a ita ce mu'allaka ta hudu wannan shine zaman mu na farko a mu'allakar Labid ibn Rabi'a sunansa Labidu ibn Rabi'a مالك malik جعفر ja'far كلاب kilab al'amiri uh, wanda ake danganta shi zuwa ga banu انا ana masa alkunya da abu عقيل wannan shi ne abinda da yawa daga cikin littattafai suka faɗa uh, cewa alkunyarsa ita ce abu uqail uh, ya kasance ana cewa da babansa rabi'atu rabi'atul muqtarimin saboda kyautarsa da kuma karamcinsa <clears throat> shi baban nasa banu asad ne suka kashe shi a wani yaƙi da aka taɓa yi tsakanin su banu amir ɗin da banu asad kamar yadda abulfaraj asbahani ya faɗa a cikin al'aghani sannan wasu sun ce wanda ya kashe mahaifin nasa rabi'ata shine munkis ibn tarif al-asadi wasu kuma suka ce samit ibn al-afqum daga banu saida to wannan da game da abin da ya shafi mahaifinsa kenan uh, mahaifiyarsa kuma ita ce tamiratu bintu zimba al abasiya tamiratu bintu zimba al abasiya shine sunanta da ta shahara da shi kuma uh, ɗaya daga cikin 'ya'yan mata ibn rawaha ne ko jazimata Ibnu rawaha kamar yadda ibn aja abul faraj al-asbahani ya faɗa to shi labid ibn rabi'ata al-amiri Allah ya ƙara yadda a gare shi ya yi fice a cikin ashabul mu'allaqat a bisa cewa shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma ta fuskar nasaba da dangantaka ana danganta shi da mula'ibul asinna wanda ɗaya daga cikin mutane ne waɗanda suke sanannu mutum ne wanda yake mai hankali nutsatse wanda tun da ya musulunta ya musulunta lokacin fathu makka kau kafin fathu makka kuma ya yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan ba a ƙara jin yayi wata waƙa ba illa abin da aka rawaito ya faɗa ma ta balmar alkarima ka nafsihi walmar'u yuslihuhu al salihu ba wani abu da zai wa mutum rarauka ya masa wato ya aibata masa akan abin da yake aikatawa ya masa fada ya ja kunnensa fiye da zuciyarsa duk wanda zai maka fada bai kai zuciyarka ka taimaka ba da kanta kuma shi mutum dama in ya samu aboki na gari yana gyara shi ya kasance cikin ƙwararrun mawaƙa kuma mutane ne masu daraja tun a lokacin jahiliya haka zalika lokacin da ya musulunta kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza faquhu eh, wanda suka fi ku a lokacin jahiliya in aka musulunta ma kuma su ne suka fi ku musamman idan suka yi ilimi to shi ɗin mutum ne mai karamci ya riga ya yi bakance kan cewa babu yadda za a yi iska ta taso daga gabas wacce take ɗauke da albishir face sai ya yanka kuma ya yanka raƙumi kuma ya ciyar da mutane kuma haka ya kasance yana da tukunya biyu da ake ɗorawa a gidansa ana ciyar da mutane kowane lokaci yana zuwa inda mutanensa suke sallah ya ba su abinci su ci tun a wancan lokacin eh, labid ibn rabi'a an haife shi a wani ƙauye wanda yake kusa da madina daga baya da shi da danginsa sun je kufa suka sauka a kufa ɗin ko kuma sun je wajen sarkin nu'man ibn al-munzir domin kamar yadda mawaka suke yi dama a da sukan je sarakuna daga baya kuma shi ɗin ya je garin kufa a can ya zauna har izuwa lokacin da allah ya ɗauki rayuwarsa ya kai shekara ɗari da arba'in da biyar wasu kuma sun ce ya mafi haka amma dai kusan da yawa daga cikin masana tarihi suna cewa ya haura shekara ɗari ya kasance allah ya ƙara yadda a gare shi allah ya ji kansa da rahama kamar yadda muka bayyana mutum ne mai karamci da kuma girma da matsayi a wajen larabawa haka zalika da ya musulunta ma yana da waƙoƙi da yawa wanda daga cikin waƙoƙinsa akwai wannan bayan nan kuma akwai waƙar da <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yabi wani ɓangare nata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa asdaqu kalimatin qalaha sha'ir shine qawlu labid ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalaka za'ilu ku saurara duk wani abin da yake ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to gangan ne ba gaskiya ba ne kuma duk wata ni'ima da ɗan adam yake cikinta to ana nan zai zo ya bar wannan ni'ima ɗin daga cikin waƙarsa akwai waƙoƙin da sun shahara ana faɗarsu kuma ana buga misali da su wanda ita wannan waƙar tasa ta ala kullu shay'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu tana cikin wato wata wata doguwar waƙarsa wacce take sananniya ce sa'an nan kuma 'yan uwa eh, bayan ya musuluntan an rawaito cewa ya taɓa yin baiti guda ɗaya wanda a cikin baitin ne yake cewa alhamdulillahi islam ya tini ajali hattakta saitu min islami sirbala na godiya ta tabbata ga allah tunda har na nazo har eh, ban kai ga mutuwa ba har sai da na saka riga ta musulunci wato ya yi rayuwa mai tsayi allah ya ƙara yadda a gare shi lokacin da rasuwa ta zo masa ba shi da ɗa namiji sai yake cewa da ɗan ɗan uwansa ya bunayya inna ya lam na hu faniya fa idza qubida abuka fa aqbilhu alqiblata wa sabbihu bi thawbihi wa la tasrakhanna alayhi sarihatan wanzur jafnati allataini jafnatai allataini kuntu asna'uhuma fasna'ahuma thumma ahmalhuma ila almasjid yace idan na mutu wasiya ya ban masa a yake cewa ka ɗauki wannan daron nawa da nake yin abinci ka dafa abinci ka kai shi masallaci fa idza sallama al-imamu fa qaddimhuma ilaihim fa idza ta'imu fa qul lahum falyahduru janazata akhihim sai ka tabbatar da an gama cin abinci sai ka ce musu to da Allah su zo a yi jana'izar ɗan uwansu wanda shine ne labidu bin rabi'a ɗin allah ya ji kansa da rahama sun mafada ruhuhu ila maulahu subhanahu wa ta'ala an ce ya sake maimaita wani baitinsa na waka. da yake cewa wa'iza dafanta a baka faj'al alfaukahu khashaban wa qina idan ka binne mahaifinka to ka sanya wato khashaban Eh, kamar yanzu sai mu ce tukunya amma su itace suke sa wa tsina da kuma wato ƙasa ko taɓo mu'allakarsa tana cikin mu'allakat masu masu masu matuƙar fa'ida saboda abin da mu'allakar ta ƙunsa na kalmomi waɗanda suke da alaƙa da shari'ar musulunci kuma sa'an nan wato Eh, tana da akwai ƙwarewa sosai a cikinta akwai ambatan gurare wanda shi ya rayu ne a inda ya rayu kusan tsakanin hijaz da najat to ya cika ambatan wurare da duwatsu da da zaza zaza kamar wudiyan kenan wadi wadi wanda insha Allah za mu zo a cikin mu'allakarsa <clears throat> za mu ji wacce matsala in shine afatid diyaru mahalluha فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها آه، خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد أهد أنيسها حجج خلون حلال حلالها وحرامها رزقت مراديع النجوم وصابها ودق الروائد جودها فرهامها آه، من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب إرزامها فعلى فروع الأيهقان أيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها آه، يتي والعين ساكنة على أطلائها عوذا تأجل بالفضاء بهامها وجل السيول على الطلول كأنها زبر تجد, تجد متونها أقلامها ونبيت نتقص shine baitin da da ya ji ya faɗi ya sujada saboda yadda ya ji a irin ma'anonin da aka tara a cikin baitin shi matin usiffan uruha kifafan ha fawqahunna wishamuha fawqaftu as'aluha wa kayfa su'aluna summan da ma ya mu kalamuha tun Allah ya so ya yadda a zaman mu na gobe za mu ɗauki waƴannan baitukan mu ba da tarjamar su gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya tsare mana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh